الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا واجعلنا لك ذاكرين لك راهبين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلس قيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اتصونا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبداً ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وانصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشرك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم اللهم أنت عدلي وأنت ناصري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا علون علينا اللهم لا علون علينا اللهم لا علون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا رب العالمين يا رحم الراحمين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعمل بكتابك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد da muna nan ci gaba da wannan karatu namu a cikin wannan littafi namu kitabu at-taju al-jami' lil-usul muna cikin mu na biyu a cikin babin sha'anin wata ramadan Allah ya taimake mu Allah shi karbi azumin Allah ka kai mu wata ramadan ya Allah ka kai mu wata ramadan ya Allah ka kai mu wata ramadan cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da kuma arziki mai yalwa da farin ciki tare da kusan da damuwa da bakin ciki ya zal jalal wada ikram to darasinmu a yau hibdul Lissan, wato tsare harshe mutum mai azumi ana so ya kama harshe ne daga maganganun da duk ba su dace ba Allah ya taimake mu عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره يا رويتو daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Mallam ya yad'u ƙaular zuri wanda bai ban magana ƙarya ba wala amala bihi kuma bai ba aiki da magana ƙarya ba falaisa lillahi hajatan fi an yada da ma huwa sharabu Allah bai da bukata ga ba abinci ne da abin sha idan dai mutum bai ban magana ƙarya da aiki da ita ba to azumi ne bai da wani muhimmanci kwarai bai da lada da yawa saboda haka idan mutum na ɗauke da azumi ana so ya kama baki ne ba a ce kashe magana ba amma sai wadda shari'a ta umarce shi wadda ta halitta mai babu laihi ka zanna ka yi ta karatu babu laihi ka yi ta tasbihi da sauran zikirori amma dai ɗumin banza haka so ake mai azumi ya kame kai ne game da wannan rawahu khamsa illa musulma وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هيا نود daga shi malam Abu Huraira radiyallahu anhu daga annabi kala annabi ya ce idza asba ahadukum yawman sa'iman idan ɗayan ku ya waye gari ga wata rana sa'iman yana mai azumi idan ɗayan ku ya waye gari yana dauke da azumi to a falayar kashi magana ta ba tsako wace iri wala ya har kashi magana ta jahilci bakan magana da zage-zage fa'in nimro'in sha ta mahu idan wani mutum ya ɓace shi in kana azumi in wani ya ɓace ka ta da ko ya yaƙe shi idan wani mutum ya buge ka kana ɗauke da azumi kakkarama kakkarama ɓaci kuma kakkarama bugu amma in magana ya jiya ya san ba tsoro ne na yasa kake magana ka kira ma ba annabi ya ce fala ya kul inni sa'imun inni sa'imun sai mutum ya ce ni azumi ne kai ni azumi ne kai abin da yasa kaga ka ga ba rama ba ina azumi na kai in ba dai ina azumi ba kai kaɗan ka ɓace ni ka kwashe lahiya kun ga yanzu da ya san in ramawa ka ba tsoro ne na ka kai ba don wani ya ɓace ka kyale sai ya ce ka ji tsoro faɗa mai ba tsoro na yana ta kai ba azumi ta kai shari'a ta hana mai azumi ya rama zagi ko ya rama bugu da azumi so ake azanna lahiya da azumi wannan hadisi rawahul khamsa wa anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga shi malam abu huraira har yanzu daga annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al juhu da yawa mai azumi bai da lada ko guda ga azumi ne sai yunwa yunwan nan da ya je a ita Allah da ta idan azumi duk an kai ba a yi shi don Allah ba to mai shi bai da lada in yana da lada yunwan nan da ya je a ita Allah da ta da kishirwa nan da ya je wa rubba qa'imin da yawa mai qiyamul layli laysa lahu min qiyamihi illa sahar ba ya da lada ko guda da qiyamul layli nashi sai rashin kwana kwanan nan da bai yi ba shi ɗaya arjin ba ya da lada ko kan akai fa ko ƙwara ƙasa bai da idan tsayuwar da ya yi ba don Allah ya yi ba don wata manowa ta daban wadda ba ta Allah ba saboda haka idan za ku ɗauki azumi ku ɗauka saboda Allah kuma ku kula da abubuwan da an ka halitta mai azumi ku yi ku lura da abubuwan da an ka haramta mai azumi ku nisance su gwargwadon wada ya kamata idan za ku yi sallah da daddare ita ma ku yi ta saboda Allah Allah ya taimake mu wannan hadisi rawahu ibn maja wa ahmad wal hakim ibn maja da ahmad da hakim suka rawaito shi bi sanadin sahihin da isnadi sahihi to sai babu siwak wato sha'anin asawaki mai azumi ana so ga mai azumi ya yi asawaki saboda a shi baki duk an ka daɗe ba a sa mai abinci ba sai shi yami idan ya yi yami sai shi wari shi yasa bakin mai azumi yake da wari to ana so mai azumi ya zan yana da asawaki ko yaushe amma ba a son ya yi da ɗanye ɗanyen asawaki don bauri na yana laƙewa ga baki sannan ba a so shi asawaki da abin da ka a cikin baki ne kun sa akwai wani icce na nan wanda ya kowane icce hitar da dauɗa baki ga asawaki ɗan da rago to mutane da yawa suna a da shi ya kunga ko maka sun alazai sun ka sai kuka suna sawo shi wannan da suka sawowa riyal goma a can makka dubu hudu da ɗari biyar kenan riyal goma to nan in ka kano kana iya samu na naira ɗari biyu to nan kano akwai shi kuma can a makka akwai shi to kila ma daga nan na aka ce musu da shi daga kano don ice na na saharan nan ta kano to wannan ice yana da unhwani amma dai mai azumi ba a so yana unhwani da shi saboda shi kara gare shi yan ƙanana in an tauna sai ya yi to ya kawace ya shi to in mai azumi yana yi da shi yana haɗa wasu yana haɗa wasu karana shi amma dai irin iccen mu da aka asawaki da shi iccen ƙirya to yana ɗan da bauri kun sani amma dai ba ya da abin da ka wacewa cikin baki bai da muhimmanci kwarai don bai ɗebe da wada kwarai sai dai yana maganin ciwon baki in ba ɗebe mai bawa ba wasu kuma sai sun ɗebe bawan bai a sawakin kwarai kuma bai magani in yadda magani kuma gashi ko jan bai a sawakin kwarai amma dai ice wanda ba shi ba iccen darbejiya kuma kun san da yawa kuna son a asawaki da iccen darbejiya don shi ban za yake ba a sai to shi ma shi ko kun san yana da bauri bauri ne kuma yana da kiyawa ga baki yana da tsashi ba bauri yana da tsashi kuma tsashi ne yana tsaya ga baki to alayhi ta halin da wanda ba ya da irin waɗanda abubuwa to ana yin asawaki da shi to ake mutum ya zama ya asawaki yana azumi ko yaushe an nabi sallallahu alaihi wa sallam ana aisha ta radiyallahu ana an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal aisha ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aswaku asawaki madaharatul lafam tana tsarkake baki asawaki yana tsarkake baki sai ka ga mutum ko ya kusa gare ka yana magana ba ka jin wari ga baki ne in dai baka ji kamshi ba to ba ka jin wari a mardatul lirrabi kuma yana yardar da Allah ya asawaki wato yana taimakawa mardatul lirrabi tana yardawa ga Allah ubangiji kowa ka asawaki to Allah shi na yarda da shi kuma baki ne yana tsarkakewa kuma Allah yana yarda da shi saboda haka ba sai ga azumi ba ko yaushe ana so mutum ya zama yana asawaki wajajen kowace alwala ta shi amma dai ga azumi asawaki a karfi rawahu bukhari wa shafi'i wa nasa'i عن عامر بن Rabi'a, رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاقو amiru ibn rabi'a ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya saku yana asawaki wa huwa sa'imun yana dauke da azumi na ga annabi yana dauke da azumi kuma yana asawaki saboda haka kun ga kenan ana so ga mai azumi ya asawaki ya ce to ni na ga in ji amiru ra'aitu nabiya na ga annabi ya saku yana asawaki wa huwa sa'imun yana azumi mala a uddu wala a hukum. na gane ganin da ban iya yawa ban iya lissarcewa na gane babu iyaka yana asawaki kuma yana ɗauke da azumi rawahu abu dawuda wal bukhari wa tirmidhi saboda haka yin asawaki ɗauke da azumi abu na wanda yake abin nan mai kyau amir ya ce ya ga annabi yana yi ai ra'aituhu yastaku wa huwa sa'imun kafiran na ganin yana asawaki yana kuma azumi kafiran da yawa fa fihi nadabu sawaki cikin wannan akwai son ayi asawaki da sa'imi ga mai azumi fi kulli waqti cikin kowane lokaci kowane lokaci ana so mai azumi ya asawaki kowane lokaci ah, wa alaihi jamhuru haka mai yawan malamai suka tafi walayin mata salasa da shugaban mazaba guda uku shugabannin mazaba guda uku wakila wasu malamai sun ka ce yuku innahu yukrahu min az-zawali ila al wasu sun ka ce a'a in rana ta karkata wato lokacin azur yayi to makaruhi na mutum ya azumi ya yi asawaki daga na rana ta haɗi aka ce dan me kuka ce makaruhi ne wannan lokaci suka ce abin da ya sa wato abin nan isti buka'an lekolofi ya asabik asabik filfadali suka ce abin da ya sa yanzu da marici baki sannan ya kawari sosai kuma warin ga Allah ya ce yana so kuma ya ce ya yi wurin Allah son da Allah ka yi mai a ɗebin na rihin miski ya yi a miski ƙarshe to in kai asawaki ka goge shi ina abin da Allah ka so ka goge da marece wannan a tawilin wasu malamai kenan wa alaihi ibn umar wa da'un wa mujahidun wa shafi'i wal auza'i akan wannan ra'ayi abdullahi bin umar yake da mallan adawu da mallan mujahid da mallan shafi da mallan auza'i sun ce asawaki ka ya halitta kuma musabi na amma da yan rana ta yi zawali in lokacin azura ta yi ba a so a yi shi da mai azumi amma wasu malamai sun ce kamar da kun ka ji a fi kulle wakati cikin kowane lokaci ana son a yi azumi ko a yi asawaki fi kulle waqatin kamar da kun jiya da cikin bayanin gawa alaihi jamhur kuma mafi yawan malamai haka sun ka kai saboda haka dai kun ga asawaki yana da muhimmanci kwarai da gaske ku kula da asawaki shi yasa ku ga kamar can makka inda an ka san muhimmanci ne sai ka ga ɗan asawaki ya ka kaɗa da harshen naraka amma riyar uku dubu abin na a dubu hudu da ɗari biyar sau uku ta kusan wato a dubu ɗai da kusan ɗari biyar ko? Eh, sha uku to ɗan aswaki ɗan guntu haka wanda nan ya hamsin yake na ya hamsin yake saboda mu ba mu san muhimmanci ne ba kwarai su sun san muhimmanci ne sai ka ga wani ya to ya sai aswaki dogo haka ya da da kuɗi masu yawa riyal masu yawa saboda irin muhimmancin da yake da shi to asawaki yana da muhimmanci mu ma dai a mai yawa a malaman mu ba su tunatar da mu game da shi shi yasa ba mu ɗaukai da muhimmanci kwarai ba amma yana da muhimmanci don abin da yake mardatin rabbi, in Allah ya hushi da kai kai shi Allah na hucewa da kai in ya hushi da kai ka kasa kaya an kake kai ka jawo asawakin ka ka goge bakin ka yanzu ana wa masa ai kun ga ba ba karamin abu na ba idan ka rasa kuɗin ce wani, ka jawo shi ka goge bakin ka yanzu Allah na baka kuɗin ce wani, ya yarda da kai ai kun ga abin da haka ba karamin abu na ba to abin da yasa da kila malaman mu ba su yawan tunatar da mu shi yasa ko asawakin ba a yi sai dai yanzu da wasu ka gane in mutum ya gama asawaki almajiri mai asawaki ya yi talla bai sai suwa ba Maliki ya yi sai sai shi kai masallaci sai ka ga mutane na su ɗauka sun gabati Allah ya gafarta wura to sai abin nan tilawatul qur'ani wato karatun qur'ani tilawatul qur'ani wal karam fi ramadana karatun qur'ani da karamci cikin watan ramadan ya an ce al karama kyauta ana so duwa da kake da watan ramadana ka canza ka zanka ka zanka kyauta haka ku yi kokari ku sai gero wanda za a yi muku kunu ko da mutum guda kaka yan makullun mutum guda kaka yan ma ka da yi kyauta cikin ramadana ko mutum guda kaka yan kullum ka da yi kyauta cikin ramadana don da ma mutane ba guda suke ba wani na iya kyauta da yawa wani ko ya kaɗan ya kai annabi na abbas radiyallahu anhu ma قال Sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير annabi ya kasance ya kowa baiwa da alheri wato ya yi kowa yawan kyauta da yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata ramadan babu wani mai kyautar mai gida sallallahu alaihi wasallam irin kyautar da ya ga wata ramadan yana ta aikata ayyuka alheri wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da ya kowane lokaci kyauta cikin wata ramadan hina yalqahu jibril sadda jibril ke haɗuwa da shi shi karatun qur'ani yana da albarka kwarai da gaske jibril yana zuwa wurin annabi yana koya mai karatun qur'ani cikin watan ramadan to in jibril ya taho an kai karatun nan dadin da annabi ka ci ga jigar din da ya gaji cikin zuciya kai sai shi ta kyauta ya ji daɗi ya ta da kyauta saboda daɗin da ya ji shi karatun qur'ani wato abuna wanda adda muhimmanci kware-kware da gaske Allah ya ƙara mana taimako ne da gudunmawa ce ya ce wa kana jibrilu jibrilu ya kasance alaihi salam ya yarkahu yana haduwa da annabi kulla lailatin wani dare fi ramadana cikin wata ramadana hatta yin sadaka har sai wata ramadana ya fita ya ridu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ana annabi yana gitta masa alqur'ani wato kowane dare na ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gitta ma jibrilu alqur'ani kun san jibrilu shi ka karantar da mai gida abinda aka ce ya gittawa abinda rufa ganin yan tafizi na yi in an ka koyawa mutum sai a sa lokacin da kowa ka kawo har da sai da an ka bashi to shi annabi ko yaushe da dare jibril na zuwa annabi na bada harda ta kowane dare jibril zai zo annabi na bada harda sai li yasbuta hibzuhu fi karbi don har da annabi ta tabbata cikin zuciya to shi yasa ka ba da inda jibril ya ji akwai wurin gyara sai ya gyara kowane dare na watan ramadana sai jibrilu ya zo sun yi wannan a da shi da gida to wannan garɗin da mai gida ka ji cikin zuciya ta sai shi ta kyauta da abin da an gari. shi eh amma kun ga wani almajiri shi an karanta mai qur'ani ya zo ya kawo har da amma kuma ya dan dawa dan abinci ne kowa bai iya amma wannan galibi kam Allah ya sauka wannan kam ga mai gida in ya ba da har da sai an ka ansa yi wani irin daɗi da ya gaji ta kyauta amma ka ga wa shi kowa bai amma, in an ka rawa mai kowa ma bai amma. Ta Allah ta a makarantar mu ba haka nan suke ba in ko haka nan suke Allah ta su bai. in sun ka ba da har da sun ka ji daɗi su ma su riƙa kyauta bota hibzuhu don har da su ta tabbata don shi annabi yana ba da wannan kyauta kamar da kun ji mai littafi ya ce li yasbuta hibzuhu don har da ta ta tabbata fi qalbihi sallallahu alaihi wasallam cikin zuciya shi yasa yaka yaka karatu da da shi yasa yaka ba da kyauta kun ga wani karatu da mun ka taba yi da ku duk malami ko malami kake in kana son ɗanka ya zama malami sai ka daidai kwaɗai kai ta sadaka kai ta sadaka to in Allah ya so in ka bai zama malami ba ka sai ya zama malami amma gidanka bai tafi ba su wanda kuka ganin suna wai burin malam ne ya mutu su gawar gida ne zai yi wayannan hankomna wayannan hankomna ai duk wanda ka karantawa ya karantar da mutane kuma yana ta ba ɗalibai sadaka duk ya samu dama zai ba su sadaka ko ya ba su kuɗi ko ya ba su wani abu dai na sadaka ko da ya ɗauke musu kuɗin makaranta wannan duk sadaka na gare su to yan Allah ya so Allah zai kula da shi wanda ya kula da ɗayan mutane Allah zai kula da shi amma wanda ka koma ya gini yana hana yare shiga makaranta ya sa su wanga aiki ne ya sa su wanga aiki to shi sai a haɗa mai ya bari Allah ya gafarta mana wa bi cikin wata riwaya fa darasa alqur'ana su yi madarasa alqur'ani shi kuma wannan madarasa shi ma ɗan har da na yi yin wannan madarasa shi ma sai ka karanta malamin ka ya jiya in ka karanta ya jiya shi ko ya karanta kai ko ka jiya shi aka ce ma madarasa duk 'yan tafi na yin wannan fa idza yahu jibril alaihi salam idan da ya haɗu da mai gida muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ajwar bil khair min rihil mursala idan sun ka haɗu da jibril ya sun kai karatun qur'anin da ya koma iskan guguwa bai yake kyauta annabi ba yahi arrihul mursala wato iskan guguwa ya yi shi kyauta kun san iskan buguwa in ya bugo cikin minti goma in ya buga wuri inda zai bugawa yana da yawa wurin da zai buga cikin minti goma in ya buga nan ya bi hanya cikin minti goma mutanen da zai watsa muku ra suna da yawa to annabi ya yi shi kyauta iskan nan da ya ba mutane sun kaji ɗan sanyi sanyi kyauta ta ya ba su annabi ya yi shi kyauta in dai ya kar an ka karanta mai ƙur'ani malam karatun ƙur'ani abu na mai ɗan kanin daɗi ƙwarai da gaske musamman a karanta ma ka iya akwai daɗi ƙwarai da gaske ka tashi cikin dare kowa na kwana ka yi ƙira'a da kai wadda ka haddace ko ka yi ƙira'a da alƙur'ani ka riƙe alƙur'ani ka karanta a kana jin wani irin ɗan karen daɗi in ya ta waye kana ta jin farin ciki kana ta jin farin ciki cikin rayuwarka to wannan sai ƙur'ani shi yasa game da karatun ƙur'ani da waya ka ga akwai abubuwa da yawa waɗanda an ka ce makarancin alƙur'ani waɗannan duk ba su samu mai karatun ƙur'ani saboda in dai kana karatun ƙur'ani kuma kana zuwa wajen wa'azi in ana karatu kana tahowa kana gane wani abu wani wuri in ka karanta ba don an hana dariya ba sai ka kwashe da dariya cikin sallah saboda za ka je abin ban dariya wani wuri ka je abin tausayi ba ka sanin sadda hawaye ka zubo maka nan tausayi wani wuri sai ka je abin sha'awa sai ka yi ta sha'awar Allah ya baka sha'awa wani wuri sai ka karanta wani abin daɗi ga ka kana yawa, amma saboda jin daɗi ko yin waka to shi karatun ƙur'ani haka nan na yake abu na wanda yake ya ƙunshi waɗannan abubuwa shi yasa kuwa ganin da an kai ɗalibi makaranta so ake a koya mai ƙur'ani don da ya iya wani abu to zai samu natsuwa cikin zuciya ta Allah ya gafarta mana don haka 'yan makaranta ku yi ƙoƙari ku mai da ku ga karatun ƙur'ani kun ga mai mu mawa da ya kaji da shi ku mai da ku ga karatun ƙur'ani ku yi ta karatu ku yi ta karatu duk abin da zai hana muku karatun ƙur'ani ku rabu da shi ku bar da nadannan wayan ku bar miyagun hirar rikin nan ku yi ta riƙe alƙur'anin ku ku yi ta karatu ku yi ta karatu ku yi ta karatu idan mutum ya yi wannan da izinin Allah zai samu sauƙi ga rayuwa ce zai ji daɗi ga rayuwa ce kuma abinci ne zai riƙa zo mai cikin sauƙi Allah shi ƙara mana karatun alƙur'ani an zai dibina na khalidin aljihanni radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal aljihanni radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man faɗara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki kana lahu misla ajri an ba shi lada irin lada mai azumi shi bai yi azumi ba amma sai ya tanadi abin buɗe baki bai yi azumi ba amma sai ya yi ƙoƙari ya samu wani mai azumi da ya ga azumin ya birge shi sai ya tanada mai abin buɗe baki ya sai mai ɗan lemu nan ko ɗan da dabino nan sannan ya saman mai abin nan ɗan ruwan sanyi nan da ya shinkawa wadda zai zai iza in almajiri na ko gari ta saman mai in dai an gyara shi in almajiri ɗan birni na in za a ba shi gari sai a ba shi suga in ya jika garin nan sai ƙuran nan tashi ta taso bisa sai ya zube ta ƙasa ya koma zuba ruwa ya markaɗe shi ƙura ta koma tasowa ya zube ƙasa ya koma zuba ruwa ya markaɗe shi ƙura ta taso ya zube ƙasa sai ya koma zuba ruwa yanzu ƙura ta ƙare sai ya zuba ruwa ya zuba suga malam ruwa na bisa suga na ƙasa a abin nan ruwa na bisa gari na ƙasa sai ka rika tsamo shi cikin ruwa kana bismillah hmm. ai madara kam ko ga mai gida ba ta sha yaron nawa wata ta kai naira dubu sai ko ta kai naira dubu ko a ɗari takwa kwanaki take haka eh yau haka nan take jiya shekarun jiya kwana uku ta wuce ɗari takwas Eh? ta ya ni na san shekaran jiya a naji wani ya gaya min cewa ta wuce ta ci biyu ce ɗari takwas take amma yanzu ta wuce to don haka ita a hita batunta eh, a hita batun fit milik ina layi dai gari wato a sa mai suga ai suga ma ko shi ɗan masiha na go na ɗari yi bai shangayi to kun ga ai ko shi ɗan masiha na ko shi suga to yana da yi an ka samu mai suga ne mala in kuma almajirin ba ƙauye na sai ka samu mai kuli-kuli da gishiri ka ba shi suga da kuli-kuli da gishiri ya zuba ne shi da bai zuba ruwa kura ta taso ya zubi shi haka nan dai aka zuba shi a zuba mai ruwa dai kaushi kaushi a watsa mai kuli-kuli eh, gayan kuli-kuli da gishiri ai ta to ta ya yi da jikatar cikin ciki Allah ya abin nan Allah ya kalli dai ka ciyar da mutum don dai ka ba shi abinci kuma wanda ya kaso don inda bai so bai ci ka ba shi abinci wanda ya kaso ya ce ya ƙoshi ya sha ruwa da wancan da ya sha mai suga da wanga da ya sha mai kulikuli kowa ƙoshi ya karɓa illa dai kowa abin da ya saba ya yi daɗi gare shi to in kai wa wa mai azumi haka to kana laka mislu ajrihi an baka lada irin tashi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'an sai dai bai rage komi ga lada mai azumi kai da ka ji an ce an ba shi lada irin taka ba lada ka ta an ka rage kai lada ka tana nan ko da kai ka sai abinci da kuɗinka ba ta wuce hakan shi ko yanzu da sai ma ladar ka ba a rage ta ba kuma za a ba shi ne ya taimake ka saboda haka ko almajiri ya ga ya samu sa'a shi kokari ya samu da zai ciyar da wani in mutum ya yi haka nan to kun ga dada na ta kai kayan azumin kamar yanzu gobe a ranar ka ɗauki azumi kuma ka ciyar da wani mai azumi azumi biyu ka yi in ka yi azumi kuma ka ciyar da mutum uku azumi hudu ka yi in ka yi azumi ka ciyar da mutum goma azumin ka goma sha ɗaya rana guda ka ɗauki azumi goma sha ɗaya amma in son samu ne kamar da ma karanta da ku a bashi abin da ka isa ta yi kun san almajiri ci gare shi da yawa in almajiri na a tana da mai da yawa in kuma su wana za a bashi ai manya manya wanda a gane dan gari na mutum uku na ce marmala guda to in almajiri na sai a bashi wannan da a ganin mutum uku na ce marmala guda shi sai a bashi shi dai a bashi wannan marmala ya kai ta ya gina nutsuwa da an gama isha'i kamin ma a ce lokacin fara karatu ya yi gehe ɗaya ka gani ya koma yana ta maimaita har da sai yana ta maimaita har da sai ya ci daɗi to ko ko almajirai duk wanda ya samu damar ya hakan to shi karatunka zai ƙaru kuma zai yi albarka wannan hadisi rawahu tirmidhi wa ahmad tirmidhi da ahmad su sun karɓi wannan hadisi an ummi imara al-ansariya radiyallahu anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha ummu imara tace lalle annabi ya shigo gidanta wa qaddama da da'aman sai ta kawo mai abinci fa qala sai yace kuli sai yace ma abokanta ya ce ku ci abincin ka fa qala sai ta ce in nisa imatin ita umma imara ta ce ni azumi ne kai annabi ya ce ku ci abincin ga ta ce ni azumi ne kai wa qala rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna sa'ima tusalli alaihi almalaikatu lalle mai azumi mala'iku ne mai salati idza ukila indahu in an ka ci abinci wuri nai ya kitashi hatta ya burgu har su ƙare mala'iku na ta mai saraki suna ta mai addu'a Allahumma gafir lahu warhamhu Allahumma gafir lahu warhamhu wa rubbama qala da yawa ma ya wani lokaci mai ruwa yana ce hatta ya shi ba'u ana nan ana mai addu'a har sai sadda sun ka koshi wa bi ruwayatin cikin wata ruwaya, as-sa'imu idza ukila idza akala inda wal mufadiri wato mufadiyu masu cin abinci in sun ka ci abinci wajen mai azumi salla alaihi mala'ikatu mala'iku za ta yi masa addu'a in kana azumi kaga ana cin abinci matso kusa sai ka ja ana ci kamar ka kada hannunka kana jin duk ya shiga to wannan shigaran da ya maka duk lada ta addu'a mala'iku za su yi tarabka maka har a gama cin abincin nan ba su bane maka addu'a har a gama ce abincin nan su ne ma addu'a to kun ga mai azumi ya an ce abinci kusa gare shi akwai alheri gare kwarai saboda haka ku ba nisantar masu cin abinci in suna cin abinci wa'anda ba su yi azumi ba amma dai ku yi azumi kun gani yanzu a wannan makaranta kamata ya a ce ta yi kowace makaranta azumi da yin kun san ko ba komi dai kamin yan balla ja'o su bata muku tarbiyya kullum azumi kuka yi akwai wanda in ya kama azumi yana wata guda bai aji ba kamar dai wanda annabi kai yi wani lokaci aisha ta ce hatta na kula labi bi sai mun ce daɗa bai kuma ci abinci da rana saboda mun ga kullum kullum ya kai musamman irin yanzu kun san azumi yanzu bai da wahala azumi yanzu wato sadaka ce kuma wanda hadisi ya ambata azumi lokacin sanyi sadaka ne azumi lokacin zahi sannan na yake da wahala amma yanzu azumi bai da wahala saboda haka ku yi kokari an makaranta ku rika ɗauka azumi ko yaushe ban ce sai ku yi kullum kullum ba amma duk wanda ka yi kullum kullum ya yi da ku mun kai karatu a ɗaya daga cikin abokan annabi ya zo tambaya annabi ya ni mutum nake mai azumi lokacin zama gida da lokacin tahiya annabi ya ce mai in shi ita in ka ga dama ci gaba annabi ya shajja shi ya ba shi certificate cewa in yana iyawa ya ci gaba sauran nan ba a koma ganin wuta gida ne da rana ba sai in yayi ba har ba duniya ba a ce abinci gida ne da rana to in kana iyawa baiwa ce ta Allah in yi maka irin wannan in kana iya haka yi amma in baka da lahiya ka gani ba a tilasta ka in baka da lahiya amma in kana lahiya lauto ko ba kullum kullum baka yawaita ba sai a sanar da alamin ba har su ana sa su azumin nafila don in ka sa su sun kai kai addalada sai ka tanada musu abinci mai kyau lokacin buɗe baki gobe sai kowa ce babu a tashe ni ya ga wanda ya yi an ba shi abin daɗi ya ci sai ce babu ni ma a tassan gobe in azumi domin ita ibada yaro taimaka mai aka hayyasa ba ma akwai kuɗi a yanke mai kaza Ci ina masu azumi suke taho wannan takata ta kai kaɗai kai kai azumi su wannan ba su yi azumi ba a ba su tuwo to gobe wanda duka iya sai ce baba a tashe ni to dama a koya masa na aka ayin sun ka iya kai yanzu ai ba rago aka ka ba ba kaza aka ba ba ba wani abu aka ka maka kai don ka saba kai shi ko bai saba ba taimako ne aka yi Allah ya taimake mu mu duka da mu da yara baki daya rawahu tirmidhi bi sanadin sahihi wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi da sanadi ingantacce wannan babu shi ma nan ya kari sai abin nan kiyamu ramadana wa huwa tarawih wato tsayuwa sallah ga watan ramadana shi watan ramadana wato tsayuwa gare shi shi aka ce ma tarawihi wato ana so ga mutum ya yi tarawihi wanda ake ga kowane azumin ramadan ana so kowa ya rika daurewa ya yi tarawihi sallar nan da aka yi asham sallar asham ita ce tarawihi wadda aka yi in an ka zama isha'i wadda aka yi da daddare bayan tsakiyar dare ta kai ita aka ce mata hajji wadda aka yi bayan isha'i ko eh, tarawihi aka ce mata asham عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجب في قيام رمضان abu huraira ya ce annabi ya kasance yana kwadaitowa game da tsayuwar watan ramadan min gairi an ya amarahum fihi bi azima ba tare da ya umarce su da azima wato da wajabci ba yana cewa ayi amma ba tare da ya ba da umarni wanda ka nuna wajabci ba shine azima wanda ka nuna wajabci baya wajabta musu kwadaitar da su kwadaitarwa dai yake yi abin nan maza da mata duk kwadaitarwa yake yi ga maza da mata kowa yayi Eh, abin nan sallah a asham shi yasa kuka ga mu arewa Allah ya taimake mu illa dai matsaloli na ga sanan eh, in ka dibi wasu abubuwa sai ka ga su asanadiyar jaraba mu amma akwai kokari ku dibi wata ramadan yanzu idan wata ramadan ya a wani lokaci in ka tawo masallacin nan har waje shan ga da ne da aka yi masallacin da ya cika Biyawa ne da hili ne da ko'ina ya cika kuma ko'ina na haba nan ɗaya na ba ko'ina mata zuwa suka yi yare da manya ana ta sallah ana ta bauta ga Allah amma Allah da iko nai da hikima ce kuma sai ya jarabe mu da hikima Allah shi ya san dalili ka mana Allah da albarkar sunayenka da sifofinka maɗaukaka na Allah na raga ma mutanen gari saboda mutum guda yana ma raga ma ƙasa gaba da saboda mutum guda amma in ya yi niyya ya ayyu halladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an ya'tiya min qabli an nadmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'annahum kama la'anna ashabas sabt kun gani Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ayyuhal na utul kitaba ya ku wa'anda an kaba littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar musaddiq al-imama akum yana mai gaskanta abin da a tare da ku na littafi min kaula anna na game wujuhan kamin mu shahe wasu waskoki daga gaba su koma baya mu mai da goshin wani ya koma baya A la'ana nal'anahum ko mu ɗebe musu albarka kama a ashabu sarki kuma wanda muka la'anci mutanen asabar kuma wa kana musu ula. to kun ga wannan aya da ta sauka sai abdullahi bin salama ya yi sauri ya ce wallahi ba aza da aya da ta sauka ba aza ina kawo wurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam goshi na bai koma ga kiyata ba ya yi sauri ya musulunta sai Allah ya ce dai a yahi ma ba mai da wasu kowa baya irin wannan ma'amala ita muka roƙo ga Allah shi yi ta damuwa muna cika masallaci haka har ga baki ga watan ramadana mazanmu da matanmu duk an hito ana wurin bauta ta amma kuma Allah na jarraba mu da abin da ya jarraba mu shi na muka roƙo gare shi ma'amala da mu irin mu'amalar ga da ya yi da ahalin kitabu mutum guda na fa ibn salam ya musulunta an ta duwar ga azabar da an kai musu alkawari dan ba su musulunta ba ta mai da goshin kowa ya koma ga sai a ɗebe musu albarka su duka an ka ce an ɗauki wannan to haka muke roƙo ga Allah ya taimaka mana gaskiya ana sallah gare mu sallah kan ci wani abu ba eh haka ne amma ita sallah ga ramadana ita bayyana take to abin muka roƙo ga Allah shi mu'amala da mu irin wanda ya mu'amala da wayansu ya tausaya mana suna dai ana ibadar da sauran abubuwa da ake yi wanda bai dace ba yanayi na na lokaci kuma Allah ka sani yanayi na na lokaci lokacin na yazo zamanin sharri na ake ciki Allah ka tausaya mana Allah ka fantar mana ka kwantar da hankulan ka natsar da zukatanmu ka ba mu kariya da tsaronka daga shiri ko wani iri Allah ya taimake mu faya kulu kuma annabi yana cewa man kama ramadana wanda ya tsaye cikin watan ramadana imanin yana mai imani wa hata saban yana mai bidan lada ga Allah gobe da lahu ma ta kaddama min zambi duk zunubi ne wanda ya gabata an gafarta mai manya da kanana duk zunubi ne ma ta kaddama wanda ya gabata an gafarta mai manya da kanana ai min sagirin wa kabirin na ƙaramin zunubi da babba duk an gafarta ma wanda ya tsaye cikin wata ramadan le zahir al-hadisi dan zahirin hadisi ce yayi abin nan ma ta ƙaddamar min zambi saboda haka bai ce a ƙananan zunubai ba ya hidda manya saboda haka zahirin hadisi zunubai ne kanana da manya duk an gafarta mai waje zama bihi ibn munzir ibn munzir ya yanke hukunci kai tsaye yace da manya da kanana duk an gafarta mu wanda ya azumi ramadan wakila wasu malamai suka ce a'a wannan magana wasu malamai ke sun ka ce a'a gufira as-sagair faqat an gafarta kanana kawai wa huwa al-mashhur shi an magana mashhuriya wal hadisi wal hadisi rawahu ahmad wa lafzuhu gobera lahu ma ta kaddama min dambihi wa ma ta akhar amma lafazin Ahmad ya kai da zunubin da yayi da wanda zai yi nan gaba in dai ya tsayu ga watan Ramadan yayi shi har an ka kai karshe kuma yayi qiyamu Ramadan kullun da shi aka ashan har a kare to da zunubin da yayi da wanda zai yi nan gaba da an gafarta mai shine ma ta akhar wa fadlullahi wasi'a falala an da fadi Allah ba haka ba ko hiye da haka yana yi falala Allah tana da faɗi to Allah ka gafarta mana fatuwaffiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal amru ala zalik Allah ya karbira annabi al'amari na nan akan haka fadaitawa ake yi da kiyamul laili ba a wajabta ba summa kana al'amru ala zalika fi khilafati abi bakr sannan al'amari ya ci gaba da haka lokacin abubakar bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar shi ma ta waye ka bai wajarta wa mutane ba sadaran min khilafati umar da farkon shugabancin umar radiyallahu anhu shi ma ba a wajabta ba farkon shugabancin umar sai dai daga baya umar ya hita da daddare rangadi sai ya ga mutane a waza'un kashe-kashe sun kakkasu in ka taho sallah ka ga wani wanda ya ka yi a sai ka koma baya gare ka bi shi ba bai ko san kana bi ne ba to sai umar ya ce inda dai na tara mutanen da na haɗa suri guda an ka sa liman guda da yayi sai ku yi haka nan an ka sa liman guda shi yasa tun daga wannan lokaci haka ake yi kun san darasinmu da ya gabata cikin subulus salam annabi ya hito da kai ne kun san kwana a uku kun san har mai littafi ya ce wannan jam'i da annabi ya yi na nafila da sahabbai ne ya nuna jam'in nafila ya halitta har mun eh, ka karanta bayani dai mun kai ta yi da ku anan saboda haka annabi ne ya fara jam'in wannan sallar shi ya fara jam'i da kai ne bai aiko kowa ba daga baya kuma sai ya ce yana jin tsoron a wajen ta ga mutane sallar dare rakawoyi da yawa haka in an kawo jauta ta ga mutane kusan ba za su iya ba tun da lokacin shi in ya kama bayan isha'i sai lokacin sahur ya ka gama to in an ka ce ta faralanta ga mutane ba za su iya ba saboda haka ya ce shi a dalili ne da ya bahitowa amma lokacin umar daga baya umar ya ce to lokacin annabi ana faralantawa don Allah ya ce in salo ana ashiya a hina yunazzalul qur'anu da lakum in kun ka yi tambaya game da wasu abubuwa lokacin da aka saukar da ƙur'ani za ta bayyana gare ku to yanzu babu saukawa babu ƙur'ani mai sauka saboda haka yanzu babu ba ta bayyana sai sun ka ce to a ci gaba da yin abin nan da ya kai kun ji yadda aka yi aka ci gaba da wannan jam'i na abin nan na wannan sallah a cikin waɗa maliki maliki ya ce lokacin sahur in an ka fara tahajjud in an ka yi tarawih an ka tashi to za a dawo tahajjud amma da kun ga ana yi makka bana a makka duk shekara to in an ka dawo ana karatu sosai maliki ya ce saboda liman yana jan doguwar sura duk kowanmu da sanda ta maya guda in ka gaji da tsayi liman bai kai wurin tsayawa ba ya ce sai abin nan mu jingina alal isi na atamilu alal isi sai mu jingina da sandunan mu duk wanda ya gaji sai shi riƙe sanda ta mai guda ya dan bata ƙari ya ɗauki gehe guda sai ya huta haka akai tunda liman yana karanta bilma'i ne ayoyi ɗari ɗari yanzu an tawo sallah ya karanta suratul baqara aya ɗari an yi rusu'i an tashi an koma karanta aya ɗari kun ga raka ta uku sai an shigo ali imrana to haka nan na aka sallar yace muna gamawa sai mu umarci bayan mu sai sauri su haɗa mana abinci na sahoton alhijiri bai bullo wasu lokacin sallah bai kun sai kusan gama sallah to wannan duka lokacin suna suna iya yin irin wa'annan suka yi amma ku yanzu kuna yin wa da kuka iyawa don kun gani zamanin annabi ba haka ake ba aya ɗari aka karanta ba shi da ya wuce nan wace bakara ma da imrana da nisa'i da wace bakara da imrana da nisa'i da ma'ida isa an ami sannan ka duka duk da raka a guda to shi na umar ya ce ah, wadda annabi ka yi ya ce gaskiya ba mu iyawa mu ba mu iya wa gatsaiwa da ya kai don haka mun ka kakkasa daga rakawai yan kaɗan mun kamar shi su raka ashirin da wani abu don wannan dogon karatu da ya kai ce ba mu iya mu bai iya wannan to kun ga kenan kowa na yi nawa da yaka iyawa kowa na yi nawa da yaka iyawa amma dai ku ce wajen limamin kwarai wanda kamin in ya duka baka gani ba kamin ka duka ya taso kuma sallah ta wannan ba sallah ta ba wargin yarata wannan wargin yarata ita sallah na tsawa aka so gare ta ko dai ga sura za a ja to a yi karatu mai natsuwa a yi sallah mai natsuwa Allah ya ƙara mana gudunmawa tai Allah ya ƙara mana taimako nai ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ana aisha ta radiyallahu anha ala aisha ta ce kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan manzo Allah ya hito wani dare min jawfil laili cikin tsakiyar dare dan ya ta tahajjud da tsakiyar dare aka yi sai ya hito tsakiyar dare fa salla fil masjid gida ne ya ka salla amma wannan sallar ta abin nan azumi ta tahajjud sai ya hito masallaci fa salla fil majri yayi salla masallaci wa salla rijalun bi salati wasu mutane sun kai salla da salla wa asbaha nasu wasu na gida ba sani bai ashe wa manzo Allah ya haito masallaci ayi salla da dare wa asbaha nasu sai mutane suka waye gari da safa ta haddasu sun ka dora da labari kai salla ta yi daɗi jiya ce wani irin daɗi amma manzo Allah ya haito da kai ne shi manzo Allah ya haito jiya yau ku da mu za a yanta fashe ma'a a kasar minau da yau ta yi sai mutane sun ka taru a kasar minau hiye da wa'annan na jiya fa sallau ma'ahu sun kai sallah tare da annabi ya koma ya ce fa asbaha nasu ba tahaddasu sai mutane suka waye gari suka yi ta bada hira fa kasura ahlu masjidi min al-lailati salisa sai mutanen masallaci sun ka haɗu ga dare na uku an ka taro taro da ba a taba kamata ba fakaraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasalla manzo Allah ya fito kuma ya yi sallah fasallau bi salati sun ka yi sallah da sallah ta sun ka bi shi falamma kanat lailatul rabi'a da da dare na hudu ta yi kawaya sun ka ji labarin wata sallah ta aka yi da daddare ya sun ka kawo mata hari da daddare ai masallaci kasa ɗaukar mutane jazar masjidi sai masallaci ya kasa ɗauka an ahali ga mutanen da sun ka taho mai babu ko wani zama babu an ka cika masallaci an ka cika waje hatta karaja suna ta jira annabi da annabi ya leƙo ya ga wanga taro sai ya ce yau ba ba su sani ba bai hito ba hatta kharaja li salati subhi sai da lokacin sallah asuba ya sai ya hito a an kai sallar sai fala ma kada alfajira sai da ya gama sallah asuba a kabala alan nasi sai ya huskanto wajen mutane wata shahada yayi abin da yake in zai hudu ba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd ثم قال سنة يتي أما بعد فإنه abin nan lan ya kafa abin nan lan ya kafa alayya makanukum tsayuwar korin da kun ka cika masallaci har waje bai boyu garan mana gane ku domin sa kai to bai ce walakin ne khashitu an tubrada da alaikum sai dai ni na ji tsoron a farlanta ta gare ku wata ajizu an ha sai ku kasa yanta don sallah da tsakiyar dare kuma har sahi mutum nawa na kai ya dau ya yi ta kunnun ya ce na ji tsoron Allah ya farlanta ta gare ko ku kasa sai shi ya sa ba hito ba wa rasu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal amru kadhalika al'amari aka karzara annabi al'amari na na haka wato har yabbar duniya haka al'amari yake bai hito rawahu talata kun ga annabi shi ya fara sallah a masallaci sallar jam'in nafila tare da mamunai saboda haka aka ce jam'in nafila ya halitta a yi sallah ana gamawa a yi jam'in nafila kamar da aka jam'in farilla wadda kun ga annabi ya yi jam'in nafila ga kamar da aka jam'in farilla to yin haka nan ya halitta yin haka nan ya halitta rahu salata duka dalilai na nika ƙara baku akan sallolin ga da aka kun san da yawa wasu suna cewa wai wace sallah ta aka yi an ka gama sallah a zuwa wace sallah ta aka yi an ka gama sallah magariba wace sallah ta aka yi an ka gama sallah isha jami'in nafila na aka yi annabi ya fara in baka sani ba jami'in nafila na aka yi kuma annabi ya fara in kana yi ka yi don ka gane su dai almajirai in dai kana eh, yi ka yi in ba ka yi ba a ce sai yi nan ba tahiyar ka samu wuri ka ɓoye ka yi abinka ya in kana da wurin ɓoyewa ka sai ka samu inda ka ɓoye ka yi abinka inda kowa bai ganin ka ya amma kuma in ba ka da abin nan kana ganin in ka tashi watakila ba za ka iya ta shiga cikin almajirai ka yi ba ka yi daraja sahabbai ba duk ko haka sun ka ganye tare da muhajiruna almajirai kun san almajiru almahajiru aka ce ma almajiru almahajiru to tare da almajirun annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi to almajiran annabi sun yi naka to duk manyan sahabban na irin manyan giddan sahabban nan cikin almajiran annabi suka shiga ana sallah da saboda kai ma dai ba wata matsala kakkai kyamata ba ce an kai sai ka tsaya ba amma dai kakkai kyamata ka sani annabi ya fara su kuma ahalus sunna suna nan bibiye da sunna annabi ahalus sunna suna nan bibiye da sunna annabi Allah ya ƙara mana bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ta ya ƙara mana akhlasi ya kare mu ya kiyaye mu ya warkar da mu daga ciruta kowace iri ya ba mu kariya da tsaro ne daga shirin kowa da kowa lailan wani haram Allah da albarka sunayenka da wa'annan ayyuka ta wasu limuka, yi Allah ka shirya muka shirya mana ɗiyanmu da matayenmu ka shirya mana zuriyarmu ka tsare mana su ka kare mu daga sharorin masu shiri da albarka sunayenka Allah ka an sa mana addu'o'inmu kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah hmm. e ne, wani abu za ka yi shi suna ya ji waɗanda ka ce haka nan ko malamai ne ne shi ka wani ya ce malamai ne ne amma ya ka wace a bayan ta yi zani sai dai shi hukunci inda gaskiya ya kami sai ya taho ya ce shin magana gare magana karatu ta shin malam cikin wani littafi an ka ce haka sai a bashi ya gani da ido na yi Su amma lokaci na yaro shi bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba jahilin mara kabon ke abin ga ɓoye yake ba karatu na aka yi kai in baka sani baka taho a gwada maka ai ai ma nasiha ai ma nasiha da ba ce ma kawai ga littahi sunan littahi kaza ka ce ka da cewa an kai taho in gwada maka kuma abin da ma an yi ta karanta abin da su ɗaya na kawo ka malaman da suka ah, koyi da su na Kano yanzu duk da ni da su maza za mu guda nan waɗanda littafan suna muka ta karatu da ni da su malaman na Kano duk da ni da su yanzu maza za mu guda dole na ni dai adda ita amma yanzu malaman Kano duk maza za mu guda da ni da su jahili dai a ce wanda a can bai san abin da aka yi ba shi dai a ce shira ta wanganu ne ba haka man ka da ni da ta zuwa ba suna ta faɗa da ni sau azani ɗaya na kuma abin da karatu na ni tun ana kyamata har sai da malamai sun kame da hankalin su ga karatu littafan da nika karatu sai ga su suna tafatawa na ji wani babban malami yana ya ce ya rance wallahi summa tallahi inda malam wani na nan ya ga karatun ga da na gani yanzu da yayi fatawa a ɗauke tarbaha amma can dori ni ɗaya na kuka kuka ta waɗa yanzu duk kuwa waɗa da duniya duk duniya ta da dama ni abin da ya sa kun ga na tsaya nan malami na ya ce min karanta abin da ka sani kakka damu da ku rigimar mutane karanta abin da ka sani ka kyale kowa ga abin da ka sani shi na ni ko karanta muku da kai babu ruwana a littafi na ni ba mahadara ne kai ba in gunto na in gunto na in rubuta ita takarda in to in karanta muku ni littafi ne ka karanta daga alif zuwa ya duk abin da a ciki in dai kana tare da ni sai ka ganai. ba na gani ne ni dai mu yi ka gani ne da kai Yo.

a karatu abinda wata rana gaba gari shi za ku ji wani ya to ya karanta ya ta ke wato kamar da kuka jana an mata muku ɗalibai yau haka nan suke yaro bai sani ba kuma bai yarda bai sani ba yaro ɗaukar ya kai ka karantar da yaro kuna tare karatu kuka da kai da shi tun yana yaro yana alifon baka tsaya da karatun gaba har yanzu har ya kai ya girma baka tsaya ba kuma lokaci guda ya ce ya buge ka ya wuce ka kuma ba wani abu na ba abin duniya na aka bi Thank you. karatunmu na da shekaran jiya kenan bai kowa yi wata magana da gangan kusan da wasu e to ai shi na wancan ka so ka gane ai e shi na wancan ka yi sun san ko da wasu suke ai e eh, ba wai magana karatu ta sun san ko da wasu malam yau in Allah ya ɗaukake ka kai hankali ɗaukaka dai Allah ka bashe ta kuma duk wanda ya ɗaukaka ba mai sauke shi kasa sai Allah bai ɗaukaka shi haka nan na ake yau malam ya Allah ya ɗaukaka ku ku sai ku yi hankuri ya ɗaukaka haka nan take ko mai kuɗi ya ɗaukaka ya shiga cikin masu kuɗi kaka ya ƙari bale almajiri shi dai Allah shi aka wa addini kuma kowa ka yi don Allah yana yi wanda Allah ya sa shi Allah mai mai sai baya in dai yana yin abin da Allah ya sa shi kuma wanda Allah ya ce shi shi na yi bai mai sai baya amma ya sani mai gidan mu bai kira gabaci ɓaci ba mai bai ba wani ma dan banza sai da ya kawo inda mai gida ya ce ya ayyu allazi nuzila alaihi zikru innaka lamajnun ya kai wanda yake an sauka mai qur'ani wallahi ma hukaci kake ma hukacin banza ka dokara mutane mai gidan mu ha rai da ya ɓace ya shiru sai Allah ya ce ma an tabi rabbi ka bi majnun yi hankuri wannan ni'ima da Allah ya mata karatu ba ka zama mahaukaci da ita zuciya ta ta sanyi. to yalan ba ba almajirai ne na kai mai wannan abuwa ai suna ba wasu na ba kai Ka sai zuwa karatu ko aiki ko ya tabbatar kowa kai kai ku dai in an ka buɗe da tayi an ka karanta kun ka ga da annabi ya ce ku Shi kenan. yau da gobe wanda Allah ne ya gane ya gane wanda bai gane Allah bai nawa ba wata magana kana yin ta ita asanadiyar masararka ta ƙari kana yin ta masararka ta ƙari yau ko talaka a ce masara ta ƙare mai babu babban bala'i gare shi kama a ce masara ta ƙare babu kuɗin sayar ta sai dai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا توكر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله